Kusan shekaru goma kenan da ruwan sama masu karfin gaske a Nijar ke haddasa rugujewar gidaje tare da janyo hasarar rayuka da banna mai yawa. A ganin Mamadu Mustapha Mamadu, kwararre a fannin gini maras ice ana iya kaucewa ko rage wannan yanayi ta la'akari da waɗansu fannoni da suka shafi yanayi da muhalli a ayyukan gine-gine. Abubuwan da ake kula da su wajen gini shine gini mai haƙurin iska da juriya, ingancin gini da ke iya jimin ruwa da kuma jurewa canji yanayi. yi tun wani lokaci tare da sauye-sauyen yanayi muna ganin abubuwa da ba sa zuwa daidai da yanayi kuma masu yin gini ya kamata su kula da waɗannan sabbin sauye-sauye domin yin gini mai karko a da a yankuna kamar agades al'ummomi na amfani da tsaffin dabaru na gine-gine hakan ke sawa wasu gine-ginen su jima sosai ba su lalace ba a cewar shugaba mai kula da gine-gine a fadar sarkin agades a tubul amma da da yanzu laka abba ɗaya ba can abin da suke zumawa laka sai an gyara ta da kyau ta tsuma yanzu kuma sai a kwaso laka da yin ta ba ta da danko ta da ko tana da danko sai an gyara ta an sa mata taki kenan dole ta juma shi dai jumawa tana ga kulawa kullum in dai shekara ta yi bayan damana ka gyara laka ka ta tsuma ai ba gina ba ke ka juma kulawa da aka musu kamar akwai laka ta gina akwai fara akwai ya kala kala ke laka to in ya ke kake da ya kamata ka kawo faran nan mai danko ka gama masu shi ka sa aiki ya jima amma jan wannan ita in kan riga ita kaɗai ka dama ta kai gina ta da ai ruwa za ka ganin tana faɗowa kamar ka wanke abu tana ana amfani da sabbin dabaru don yin aiki mai kyau da ƙasa waɗannan dabaru masu sauƙi ne kuma suna taimakawa wajen gina gidaje masu inganci in shi mamadu mustapha mamadu kwararre a fannin gini maras ice ganin yadda muke cikin canjin yanayi akwai dabarun gini da yawa da ake kawowa na farko laka laka mai ƙarfi wanda ba sabon abu ba ne dabara ce da ake yi tun farin ita dai laka abu ce mai sauƙin samu ba ta da tsada kuma abubuwan da ake hadawa a cikinta ba su da wahala kuma ginin laka yana zuwa daidai da yanayin lokaci haka kuma ƙwararren ya bayyana cewa amfani da kayayyakin gini na gida na ba da damar samar da kyakkyawar juriya ga sauye-sauyen yanayi